me ya sunanka sunana abubakar Umar, wanda aka fi sani da dogo buba me ya sunan babanka muhammadu sunan mamanka fa aisha kana da mata ina da mata me ya sunanta aisha kuna da 'ya'ya da ita muna da 'ya'ya shidda me ya addininka musulunci kana da ilimin boko ban da ilimin boko kana da ilimin arabiya ina da ilimin arabiya abubakar umar da aka fi sani da suna buba dogo mm. sunana dsp hassan gimba sule da umarnin mai gidana deputy commissioner of police wanda aka fi sani da dcp kolo yusuf mhm. ya umarce ni da in ma abinda muke kira cautionary word da turanci wato alamun gargadi da hausa mhm. na yi niyyar gabatar da karanka kai abubakar umar da aka fi sani da suna buba dogo a gaban kotu mhm. shin kana da wani bayani da za ka iya yi kan garkuwa da mutane da kuma fashi da makami da kuke yi? Mm, ina da bayani ba tare da mu 'yan sanda muna tozarta maka bane da kai bayani mhm. amma duk abin da ka ce ina rekodin naka ne mm. yadda muka dauka a rubuce kuma shi zai kasance shaida a kanka gobe a gaban kotu ka yadda na yadda to kai bayani mu to abinda bayani na game da kidnapping ana zargin mu a kidnapping kuma abin haka ne muna yi gaskiya to a wani abinda mai gida na yi ina biye da sahun shi shi zan fara faɗi kami in faɗi wanda na yi da karan kaina mai gida na sun je a sokoto sun yi kilnafin sun karbi kuɗi miliyan ɗari naira to bayan nan sun koma a jihar oyo sun yi kilnafin sun karbi kuma miliyan 50 muna biye da su dai ba mu haɗu ba bayan nan kuma sun zo a wajen ibeto wajen ƙanin dibiti gwamna sun karɓa miliyan goma sha ɗaya to muna nan dai muna ta waya da su har muka haɗu nan a ɓangaren magajiya wani informa ya kira mu ya ba mu kasuwa a wurin amma ba zan yi koma baya ba farkon farin aiki na na fara da bature ne china na jihar mahuta daban awal shekara biyar da suka wuce baya mun zo mun ɗauke shi misalin karfe 8 na safe mun yi daji da shi kwana ɗaya biyu uku hudu aminu kano ya kawo muna kuɗi ya zo ya amshi baturin shi ya ba da kuɗi miliyan tara a cikin miliyan tara an ba dubu ɗari uku da hamsin ciki ba mu tsaya nan ba mu wuce an kawo muna wani bakaɗi ne shi ma mun tsare shi ya ba da miliyan ɗaya bayan nan kuma an kawo wani basullube shi ma ya ba da rabin miliyan bai da kuɗi kasuwan na baƙin ciki ne kawai to ba mu tsaya nan ba muka wuto wani infoma na magajiya ana ce mai josu ya kira mu ya ba mu wani bayarbe shi ma ya ba da miliyan hudu to gashi bana kuma kanin josu wanda ake ce ma amos ya kira mu ya ba mu kasuwan principal mun ɗauki principal yana daji ɓoye wani ya kira boye a jihar sokoto ya zo ya gwada mai wasu masu kuɗi akwai wani wanda yana ƙarƙashin wamako ne akwai wani kuma ana ce mai ko nura gani ake ce mai mai canji shi ma ya duba shi ya duba ma'aikatan shi to muna nan da niyan dai in allah ba da sa'a za mu je sai gashi ni allah sa na shiga hannu to bayan haka bayan haka shi principal ya zo ya biya kuɗi miliyan shidda ya biya kuɗi miliyan shidda an ba dubu ɗari bakwai cikin kuɗin principal bayan nan kuma informan na ya ƙara kiran mu ya ba mu alhaji muka mun tsare alhaji muka kwana biyar ba mu same shi ba ya ce alhaji muka zai ba da miliyan arba'in ba mu samu muka ba ya ce to mu ɗauki uban shi mun ɗauki baban shi alhaji muka ya ba da miliyan hudu a cikin miliyan hudu an ba ni dubu ɗari biyar bindigogi na kuke garkuwa da mutane da shi bindigogin guda hudu ne wasu iri ne ake ne masu yuƙaƙe wanga guda da muka kama ka da shi lokacin da muke binciken uh. yana cikin bindigogin da kuke garkuwa da shi yana ciki ya kake sarrafa bindigan in yayi datti ko ta samu lalura uh, to bindiga idan yayi dotti nakan nakan sarrafa shi akan haka ne na cire wannan in ja wannan yakan na cika shi ka na samu mai ɗaya in masa haka bayan na mai haka na yi haka ruwan ya zuba to bayan ya gama zuba ina mai da shi haka amma bayan haka nan injimin nan kukan watse shi injimin mukan watse shi ga wanda muke yi mukan watse shi haka amma bayan haka babu ban taba ci gaba da haka ba kana iya mai da shi insha Allah to mai da shi mu gani shi magazin ne ana sabis nashi ana sabis din nashi to ya kuke kuna sabis nashi ta gawa da muke yi na wannan muke cirewa sai mu samu mai sai mu sa mai muka yi mai haka to haka muke sabis din shi shi karfen nan aikin shi kenan sabis na magazin eh idan kuma aka halba ya sarkahe ana iya ta sa shi a buga ya hita shi karfen kenan eh haka ina nuhin shi a halbin shi bayan shi fa akwai wani bayani to bayan shi bayanin da ke nike yi ina cike da ƙarin gwiwa na lallabawa da a samu masu yin irin wannan aiki yan kungiyanku kenan yan mu a sami su shiga hannu amma bayanin da kai din gaba ba wani tozarci ba wani tozarci to shikenan inda eh. ko wani bayani gaba in Allah ya da zamu ci gaba da recording hmm. naka mu aje eh. kuma ya kasance shi da ina neman ahuwa gare ku ga manyan ku don Allah a taimaka mini Allah sawaka eh. aje ana ce mai Josu ya kira mu ya ba mu wani bayarbe shi ma ya ba da miliyan hudu to gashi bana kuma kanin josu wanda ake ce ma amos ya kira mu ya ba mu kasuwan principal mun ɗauki principal yana daji ɓoye wani ya kira boye a jihar sokoto ya zo ya gwada mai wasu masu kuɗi akwai wani wanda yana ƙarƙashin wamako ne akwai wani kuma ana ce mai ko nura gani ake ce mai mai canji shi ma ya duba shi ya duba ma'aikatan shi to muna nan da niyan dai in allah ba da sa'a za mu je sai gashi ni allah sa na shiga hannu to bayan haka bayan haka shi principal ya zo ya biya kuɗi miliyan shidda ya biya kuɗi miliyan shidda an ba dubu ɗari bakwai cikin kuɗin principal bayan nan kuma informan na ya kara kiran mu ya ba mu alhaji muka mun tsare alhaji muka kwana biyar ba mu same shi ba ya ce alhaji muka zai ba da miliyan arba'in ba mu samu muka ba ya ce to mu ɗauki uban shi mun ɗauki baban shi alhaji muka ya ba da miliyan hudu a cikin miliyan hudu an ba ni dubu ɗari biyar bindigogi nawa kuke garkuwa da mutane da shi eh, bindigogin guda hudu ne wasu iri ne ake ne masu yuƙage. wanga guda da muka kama ka da shi lokacin da muke binciken uh. yana cikin bindigogin da kuke garkuwa da shi yana ciki ya kake sarrafa bindigan in yayi datti ko ta samu lalura uh, to bindiga idan yayi datti nakan nakan sarrafa shi akan haka ne na cire wannan in ja wannan kan na cika shi aka na samu mai ɗaya yi mata haka bayan na mai haka na yi haka ruwan ya zuba to bayan ya gama zuba ina mai da shi haka amma bayan haka nan injimin nan kukan watse shi injimin mukan watse shi kaga wanda muke yi mukan watse shi haka amma bayan haka babu ban taba ci gaba da haka ba kana iya mai da shi insha Allah to mai da shi mu gani shi magazin ne ana sabis nashi ana sabis din nashi to ya kuke kuna sabis nashi ta gawa da muke yi na wannan muke cirewa sai mu samu mai sai mu sa mai muka yi mai haka to haka muke sabis din shi shi karfen nan aikin shi kenan sabis na magazin eh idan kuma aka halba ya he ana iya ta sa shi a buga ya hita shi karfen kenan eh ina nuhin shi a halbin shi bayan shi fa akwai wani bayani to bayan shi bayanin da ke nike yi ina cike da ƙarin gwiwa na lallabawa da a samu masu yin irin wannan aiki yan kungiyanku kenan yan mu a sami su shiga hannu amma bayanin da kai din gaba wani tozarci ba wani tozarci to shikenan inda eh. ko wani bayani gaba in Allah ya da zamu ci gaba da recording hmm. naka mu aje eh. kuma ya kasance shi da ina neman ahuwa gare ku ga manyan ku don Allah a taimaka mini Allah sawaka eh.